الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة 25 ga watan Ramadan shekara ta biyu, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene hukuncin mutumin da yake azumi sai yake amfani da turare a jikinsa ko kuma yake shinshina turare ko kuma yake shakar turare shehi ke cewa la ba sa bi shammi tibi wa isti'malihi babu laifi mutum ya sunsuna turare ko kuma ya yi amfani da turare a jikinsa walakin istinshaq al ya yakunu muftiran amma shakar turare zai karya wa mutum azumi akwai bambanci tsakanin mutum ya na turare da kuma mutum ya shaka shunshunawa shine mutum ya sa hancin hancinsa ya ji kamshinsa amma shaka shine mutum ya zuke shi ya ta hanyar yadda gas din zai shiga cikin kirjinsa to idan mutum ya yi haka azuminsa ya kare li'annahu yasiru ila al-jawf domin hakan yakan isa har cikin kirjin mutum da zaran haka ta faru to azuminka ya kare can using and smelling perfume during the day in the month of ramadan invalidate your fast Sheikh says, shan بأس بشم الطيب واستعماله. There is no harm in using or smelling perfume during the day in the month of Ramadan. ولكن استنشاق البخور يكون مفطرا. However, inhaling the gas that comes out of the perfume in the day of Ramadan, it will break and invalidate your fast. لأنه in إلى الجوف because it will reach and pass through your throat up to your chest. This fatwa was given by Sheikh Ibn Uthaymeen. Detail about the fatwa can be found in Fatwa Ramadan في الصيام والقيام والاعتكاف وزكاة الفطر لأبي محمد أشرف بن عبد المقصود page 498 may Allah subhanahu wa ta'ala accept our ibadah and accept our fast والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته